وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا idan mace tana jin tsoron kada mijinta ya janye mata jiki ko ya nuna rashin ƙaunarta to babu laifi akan mijin da matar su yi sulhu a tsakaninsu matar ta yafe wasu haƙoƙinta na wajibi kamar ciyarwa da rabon kwana yin sulhu a nan ya fi ai saki ɗabi'ar zukata ce kwaɗayi da ruwa rai baya son ya bar abin da yake haƙinsa don haka ya dace ga miji da mata su yi maganin wannan ɗabi'a ta hanyar tarbiyyar kai ya riƙa yin rangwame da kyautatawa idan kuka kyautata a cikin dukkan lamuranku kuka ji tsoron Allah da kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana to lalle Allah masani ne mai ba da labari ga abin da kuke aikatawa babu abin da yake buya a gare shi zai kuma saka muku akai.